Haka take Sido Kalangu kuke saurare mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Manoman shiya na taro a nan birnin mai domin tattauna hanyoyi da tsare-tsaren shuka iri kasashe bakwai ne suke halarta wannan haduwa ta kwanaki uku. Kungiyar ONG Fatai ta yi Allah wadda da ayyukan fade da sojojin caji suka aikata kan mata a tera yankin Tilabiri akwai mu da karin bayani. rahotonmu na musamman zame da hankali kan kungiyar ong a dikul da ke taimakawa mata da suka tsira da gallaza ta fuskar jinsi a maradi ta hanyar horar da su kan ayyukan samar da kuɗin shiga. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya ƙungiyar FAD ta yi Allah wadda da ayyukan faɗe kan wata yariya da kuma mata biyu da ake zargin sojojin Chadi na Jisan Sahel da aikatawa a cikin watan Maris a Tera yankin Tilaberi dole a yanke musu hukunci mai tsanani a cewar shugabar kula da tsare-tsare na ƙungiyar ONG FAD Maryama mamudu Jibo a cikin rahoton Nafisa Adamu. Sanda muka ji labarin wannan ɗanyen aikin a garin Tera, mun aika wata tawaga a gurin don shin ta bakin hukumomin yankin don tantance jita-jitan da ake. Mun gudanar da wani ƙaramin bincike, kuma bayan taron manema labarai da CNDH ta yi, mun tabbatar da cewa al'amarin gaskiya ne. A ƙarshe mun yi sanarwa bisa kan shafukan sada zumunta don yin Allah wadai da irin waɗannan aika-aika da kuma ba da shawarwarinmu ga ƙananan hukumominmu da da'irorinmu don ɗaukar matakai da suka dace ga masu aikata irin wannan laifin. A bangaren mu muna iya tallafa ma waɗanda abin ya shafa, amma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun riga mu. Saboda shi ne muna da niyyar mu ci gaba da mu da muke yi a cikin jihar Tilaberi musamman yankin Tera don wayar da kan mata da matasa da ba su ƙarfin bayyana duk wani abun da ke kama ko ya zama musgunawa da suke fuskanta. Eh, fassara Samira Rafi Wata halartar daidaita ta mata da maza wajen ɗaukar matakai na shimfiɗa daidaituwa ga dunkuliyar al'umma a cewar jakadan tare turai Dr. Denisa Elena Eniot a Nijar a yayin wata haɗuwa ta canza yawu tare da mata 'yan majalisa 48 na majalisar dokokin kasarmu wani ci gaba in je wakiliyar ta da jaddada niyyar kungiyarta wajen rikiyar Nijar. Wata haɗaka ta masu ruwa da tsaki ta fuskar noma da kare muhalli da ake kira a raya karkara na shiyar wato na shirya wani taro tun yau da safe a Yamai wata haɗuwar da ta shiya bisa horo da shawara domin amincewa da tsare-tsaren irin shuka a tsawon kwanaki uku mahalta taron za su musanya kan 'yanci da siyasa adana irin shuka a afirka jibo benya shugaban kungiyar platform eh, paysan a nijar a cikin rahoton muktar hamadu abin da azanken iri duka ya fara kubce muna ga alhali da manomi shine yana da iri shine yana kula da iri ya san yaya yake kula da iri shi yasa ne mun ka taruna wajen kasa bakwai za mu tabta na mu hidda hanyoyi yaya ne manomi zai samu dama ya rike iri sai da iri ya kula da irin da annashi gani yanzu masu kuɗi sun fara amshe iri su mai da wurin shi kenan nan zuwa gaba in ba mu mai da hankali ba sai ka iske mutumin da addifa ko mutumin da a ake irin shi zai hito daga wani ƙasa yana yiwa a samuna waɗansu matsaloli karamci abinci da matsaloli da muka gani dai kala kala bisa harkan iri ne shi yasa ne zamu tattauna nan daga nan za a hidda wata takarda wanda nan zuwa kwanan za a yi babban taro a Rome za mu ɗauki takardar ne da Niger za ta zama kamar takarda ta Afirka wanda za ta kai can don ta nuna ma mutane ga tabtanna da an kai Niger zanken iri ya kamata mu mai da hankali gare ta kan manoma ko makyaya su yarda irin nasu ya kuke musu Wani kamfanin Ingiza farkawar kafa kamfani ya gudana a makon da ya gabata a Doso a ƙarƙashin ƙungiyar ɗaliban jami'ar yankin ta hada haɗin gwiwar ƙungiyar Rezan wani ƙawancen ƙungiyoyi rakiyar kafa kamfani a Nijar. Usman Amadu ɗaya daga cikin masu tsarawa ya nuna cewa wata dama ce ta baiwa matasa ɗalibai da 'yan makaranta kwarin gwiwa daga tushe a cikin rahoton na na Hadiza Hassan. Muna euh, nan ne a nan doso don baiwa matasan doso waɗanda suke zaman benci na cewa ba shakka suna da damar buɗe masana'antu kuma za mu dafa musu za mu kasance kusa da su. Muna da kayan tallafa musu. Ina tsammani a wajen Sipmen muna da hanyoyin dafawa da ke baiwa matasa masu masana'antu su samu jarin soma ayyukansu muna da da yawan matasa da suke son abin a yau ba maganar wai ka ce sai gwamnati ta ɗauke ka aiki ne ba kai da kanka kana iya ka koya har ka ɗauki wasu aiki saboda masana'anta hanya ce ta bunƙasa tattalin arziki da kuma ci gaba mai ɗorewa parce que l'entrepreneuriat est un levier économique fassarar muhammadu badajima ba gwamnatin nijar za ta kafa wani sabon tsarin biyan fansho wata wata domin mutane da suka yi ritaya daga bakin 31 ga watan Disamban shekara ta 2021 me yasa wannan sabon tsari da kuma alfanunsa karin hasken madan Sabiu umu duku daraktar kula da masu inshora a asusun Kesa National da Security Social a cikin rahoton Salamatu Kadiri. Euh, Ana biyan fansho kowane ƙarshen wata uku ga ma'aikatan gwamnati, ma'aikata da ke ƙarƙashin dokar aiki ko kuma wanda ke cikin ƙungiyoyin yarjejeniyar gama kai. Amma a shekaru biyu zuwa uku da suka gabata, ma'aikata sun gabatar a ofishin ministan da ke kula da ƙwadugo da kariya ta zamantakewa fatan su na a biya fansho kowane ƙarshen wata. A nan asusun da ke kula da zamantakewar al'umma mun ɗauki jagoranci. A ɓangaren babbar ma'aikatar mu mun kafa kwamiti wanda ke da alhakin yin lissafi akan yadda za a iya biyan biyan kudaden fansho kowane wata. An ba mu lokaci har zuwa 31 ga watan Desamba na shekara ta 2021 don kare aiwatarwar. Abun ya shafi duk waɗanda ke ɗaukar fansho, amma akwai sharaɗi. Mai cin gajiyar ya kamata ya samu asusu a banki. Idan ba haka ba, za a ci gaba da biyan shi ne kowane wata uku zuwa wata uku. Bayan bikin rantsar da sabon shugaban kasar Nijar a ranar Juma'a biyu ga wata shugaban kungiyar yawo da ya halarci bikin rantsar da shugaban shugaba Mohamed Bazoum ya yaba da niyyar sata jaddada hulɗar yawo ga ci gaba da zaman lafiya a Nijar. Jean-Claude Kasibru a cikin rahoton Habibu Garba. ya nuna jajircewarsa wajen yaƙi da ta'addanci ya kuma nuna jajircewarsa wajen dafawa ci gaban tattalin arziki da zaman lafiya da zamantakewa na ƙasa ni dai gaskiya ina jinjina masa kamar yadda muka yi muna ƙara jaddada goyon bayan sai da yawo a cikin duka tafiyar hukumomi don dafa masa da kuma dafawa ƙasar nijar wajen ci gaba da tattalin arzikinta ya haɓaka kuma nijar tana da kyakkyawar makoma nijar ta kasance kasance a cikin tsakatsakiyar yankin siriyawo da ke akwai zaman lafiya da daidaito shi wannan zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali shine yake haɓaka tattalin arziki ga yankin siriyawo A yankin Agadas wata motar jigilar masu aikin zinariya ta birkice a ranar Lahadi 4 ga watan Afrilu a kusan kilomita 40 da Arleta bisa hanyar Asamaka mutane takwas suka mutu yayin da dama suka ji rauni a cewar magajin garin Arleta Mauli Abdurrahman tawayar tarho a cikin rahoton Musa Mamman. Wata mota ce dauke da 'yan tunar zinariya ta birkice nan take an samu mutum takwas da suka rasu bakwai 'yan asalin Najeriya ne daya dan asalin Nijar. An samu wanda suka samu rauni sosai inda a cikinsu guda ya rasu ganin raunin da ya samu. A yanzu dai ba wani dalilin da aka gano da ya haddasa wannan hadari. Motar juyowa ne ta yi akan wani tilin rairai ba wani karo ba ne kuma ba za a ma maganar wani gudun ɓanfalaki ba. A yanzu dai ana zaton ko ko facewar taya ne amma dai har yanzu ba a da zahirin dalilin wannan haɗari. Duniya na bikin wannan rana shida ga watan Afrilu a matsayin ranar ƙasa da ƙasa ta wasannin motsa jiki domin ci gaba da zaman lafiya wani mataki na Majalisar Ɗinkin Duniya da ta ƙirƙiro a shekara ta 2013 wanda burinsa shine na kusanto al'ummomin duniya ta hanyar wasannin motsa jiki. An ji ɗaya daga cikin masu tafiya na farko domin zaman lafiya ya tuna da tafiyarsa ta farko da yi a shekara 1993 a lokacin da yake da shekaru 36 Ali Torodo a cikin rahoton hotar hawa mamman. Je suis le Ni ne na farko da na fara shirya tafiya zaman lafiya a yankin nahiyar Afirka ta yamma. Ina gida kwance ina yin sati ɗaya ba tare da na samu abun da zan fita ba. Sai na samu tunanin yin azumi. Daga nan na ce zan yi tattaki zuwa tafiya zaman lafiya ga Ufet Bonyi saboda a lokacin farkon tawaye ne. Bayan fitowa daga babban taron muhawara na ƙasa sai na haɗa abin biyu lokaci ɗaya. Ina iya cewa zaman lafiya shine gaban komai Mai. Na fara tafiyar zaman lafiya ne 31 ga watan Satumba a shekarar 1993. Na soma a shataletale na Maurai. Na yi kwanaki 44 ina tafiya daga Yamai zuwa Yamuskuro. Tafiya kilomita 717. Na ga komai a duniya yanzu ina da shekaru 65. zuciyar zusar mu na musamman a yankin maraɗi mata da suka fuskanci cin zarafi za su samu tallafi domin tafiyar da ayyukan samar da kuɗin shiga domin sake zama rayuwarsu wani shirin ONG a Dikul ta hanyar bada kayayyaki da horo domin rakiyar waɗannan mata 150 da suka yi tsira daga cin zarafi na gundumomi shida na yankin. Tuni mata 25 ne na gundumomin tsibiri suka karɓi kayayyakinsu a ranar 29 ga watan Mars da ya gabata. Ƙarin hasken Umaru Zubairu Mamman shugaban shirin na kungiyar a cikin rahoton Muhammadu Mamman. nan da suka ƙetare rijiya da baibai suna da yanayin musamman na kasancewa ga fuskantar al'amarin musgunawa ga zamantakewar jinsi. Akwai wa'anda suke da cutar yoyon hitsari, matan da suka fuskanci satar awon gaba da aka yi da su. Haka zalika akwai wasu suka fuskanci wasu aika aikar musgunawa, fyaɗe ne, tozartawa ne, tsoratawa mai taɓa musu kwakwalwa. Furoje ne mai tallafawa mata 150. Waɗannan mata menene za su amfana da shi? Tallafin da matan za su samu ya dangantu da abin da suka zaɓa su yi don saka su cikin rayuwa da za su tattala arziki cikin zamantakewa. Mun ƙididdige mata 600 da suka zaɓi kiwon ƙananan dabbobi su 600 za su samu akuya uku bunsuru guda buhu biyu na dusar alkama da ƙananan daro biyu guda na shayar da dabbobin ruwa guda kuma na ciyar da su akwai mata uku da suka zaɓi aikin sarrafa kayan gona kamar gujiya da za su sarrafawa su hidda mai a ciki su yi kudi-kudi da sauran ababuwan da ake iya sarrafawa da gujiyar za su samu abin tatsar mai da injin kwalɗe gujiya sannan da buhu biyu na gujiya akwai ɓangare na uku shine sarrafa sabulu matan su goma sha ɗaya suke wanda suka zaɓi wannan bangare ce za ta samu kumshin kaya na sarrafa sabulu na ruwa ko kuma dunkule man shafi da turaren wuta na gargajiya traditionnel. Don me kuka zaɓi tallafawa mata da suka fuskanci musgunawa? Abin da ya sa shi shine akwai wani adadin mata yau a nan ƙasar Nijar da ke wahala dangance da wannan musgunawar. Ƙididdigar na nan matan nan suna wahala da wannan al'amari. Kun san kuma akwai shinge na al'adu, akwai karamcin sadarwa a cikin zamantakewar mutane, akwai kuma matsalolin tattalin arziki. Dukkan wa'annan dalilan suka sa muke samun ƙididdigewar mata da suka fuskanci wannan wannan al'amari na musgunawa gurin shine a kawar da dukkan fuskokin rashin adalci da ake ma mata kan batun jinsi yau matan da aka musgunawa na farko sun ɓadda duk wani sa rai sun kuma ɓatar da yarda kansu da kansu har ma son kan da suke ma kansu kenan wannan sakawar da za a musu muna fatan tare da abin da suka samu zai tallafa wa matan kuma ya kawar musu dukkan wahalolin da suka fuskanta. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish. Haba Nafisa, aikin san ko da ƙofin sashi na a buɗe suke. Na sani, duk da wannan ni kaunar kice mai tsada ko? Ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba, haba. Tsaya yaya, ina ganin ku ba kuwa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa. Ƙwarai kuwa, ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali. Hmm, na gane, shi yasa ɗazu mai gadinku. ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.